العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله هي المخرج من كل ضيق ومخرج من كل فتنة وبلاء قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أخي المسلم أختي المسلمة إن أبواب الأجر في الإسلام كثيرة وإن أسباب الاكتساب الحسنات متعددة وفي شهر رمضان تتضاعف العجور الأعمال الصالحة فضلا من الله تبارك وتعالى وينادي مناد في أول ليلة من رمضان فيقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ومن هنا عباد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغم عنه رجل دخل عليه رمضان ثم انسلك قبل أن يغفر له رواه الترمذي ومن أبواب الأجر والخير التي يمكن اغتنامها في رمضان عباد الله الصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ثانيا القيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثالثا تلاوة القرآن والصيام والقرآن يشفعان للأبد يوم القيامة رواه أحمد رابعا كثرة الصدقة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود في رمضان خامسا تعطير تفطير السائمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره أخرجه أحمد ثالثا الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم صلوات ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر رواه البيهقي سابعا الاعتكاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تبارك وتعالى متفق عليه ثامنا تحري ليلة القدر قال النبي صلى الله قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تاسعا العمرة في رمضان قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجا أو حج معي متفق عليه عاشرا الاجتهاد في العشر الأواخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر اشتد معذر وأيقظ أهله وأحيا ليله حادي عشر السحور فإن فيه بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا عباد الله فإن في السحر فإن في السحور بركة ثاني عشر تعجيل الفطر فإن فيه الخير والرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة التسامح والإعراض عن الجاهلين وإن صابه أحد فليقل إني صائم الترديد خلف المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول خامس عشر المحافظة على صلوات الخمس وكثرة ذكر الله وصلاة الضحى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل سلام من أحدكم صدقة ذكر الله أقبى الفرائض قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح جبر كل ثلاث ثلاثا وثلاثين غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم لزوم الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى وكفالة اليتيم وحمد الله تعالى بعد الأكل والشرب والتجاوز من المعثر وصدق الحديث وإصلاح بين الناس والتواضع المرأة لزوجها وصلة الرحم والالتزام خلق الحياة وإفشاء السلام وإدخال السرور على المسلم وبر الوالدين والبقاء بالخشية الله وقراءة قل هو الله أحد عشر مرات بنى له بيتا في الجنة رواه أحمد السماحة والليل من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار رواه الحاكم ألا فصلوا هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل تلاوتنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مقبولا اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أفله ولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى الخير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wannan kudu ba tana kusan zan iya cewa ta ɗebo tarkace ne da yawa kuma abu na farko kafin mu fassara shi shine sai mai ta haƙuri a kan halin da muka samu kanmu wannan al'amari al'amari ne wadda ya zama wajibi mu koma ga Allah mu ƙara tuba ga Allah da juma'a ta zama kamar wani abun ɗauki kamar sallar idi allah allah ake a same ta saboda yanayi ga mutane suna da lafiya amma kuma ga wani abu ya zo ya gita a yi haƙuri da halin da muka samu kanmu na mutane su yi haƙuri su bi wannan ƙa'idar da ake magana domin wai an ce a sa a maka ya fi a rafiya ko yanayi da muka samu kanmu sai mu kara godiya ma Allah domin haka yi da dama amma mu tuba daga laifukan da muke aikatawa sannan kuma a bi ƙa'idojin saboda tunanin da ake shi ne waɗannan ƙa'idojin su ne za su zama to kamar mataki da kariya su sai a su don malaman tauridi sun yanda da bin asbab ka sababi sannan sai ka dogara da Allah kuma ka jira abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai amma muna roƙon Allah ya sauke wannan annoba a duniya gaba ɗaya Allah ka kashe ta a duniya gaba ɗaya zaman babu ita abinda nake jan hankalin mutane kuma shine mun samu wasu juma'o'i da dama ba a zo nan an haɗu ba to yanzu wani dalili ya sa da roƙo da bi da waye da sauransu an samu don allah mutane su yi ƙoƙari su ga cewa sun bi dokar saboda kada a zo a ƙibi a yi ta samun ka da rigima kai kaɗai ka jawo sanadiyar da za a zo kuma a rufe abu domin idan ba a tsaya an yi abin yadda ya kamata ba kuma ba a ba da haɗin kai ba masu rufe wannan ba za su iya rufewa ba tare da sun shawarci kowa ba wannan ko ba shi ne fatar ba mu fatarmu mu shi ne ya zamanto cewa ibada ta ci gaba komai da ake yi ya yi gaba kamar yadda Allah ya jarabci annabi yunusa muna roƙon Allah ya yi mana irin abin da ya yi ba annabi yunusa domin an jarabtu a lokacinsa ya samu rashin lafiya a ta gidan shi sai da ya zama ga yadda ya zama tattalin arzikin gidan ya zama ga yadda ya zama amma daga ƙarshe allah ya ce da ta, na dawo masa da iyalansa da da babu su na dawo masa da dukiyarsa da ya rasa na dawo masa da komai a rahmatan min indina rahama ce in ji allah daga wajenmu muna roƙon allah tafiyar da wannan abun allah ya sa juma'a mai zuwa abun ya zama sauƙin ya fi haka Allah ya sa kuma da haka za a miƙe gaba ɗaya to Allah ya rasar da wannan abun a wato a duniya fitina ce idan ta zo kana bi fassara ta ba za ta fassaru ba in kana son ka faɗi abin da duk za ka faɗi sai ga ba zai yi su fatan mu shine a bi ka'ida a wanke hannaye din kamar yadda aka ambata a sa wannan al'amarin a roƙi Allah kuma a yi ibada su karan kansu gwamnatoci sun samu kansu a tsaka mai wuya domin ba yadda aka iya gama dai addu'o'i da fata da komawa ga Allah zai canza mana komai saboda ka yi ta addu'a su a sa su cikin addu'a mutane su sa iyalansu da ƙasarsu da komai cikin addu'o'i Allah ya warware mana wannan matsala Allah ya kiyaye hudubar kamar yadda na ambata da yake muna goma na ƙarshe na tabbata akan wasu ayyuka na alheri wanda in ba ka samu kanka ba a can ya kamata ka samu kanka a can idan wancan ya maka wahala ya kamata can kuma ya maka sauki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kira da aminci su tabbata ga wannan manzo cikamakin annabawa sannan cikamakin manzanni annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tare da ya alayensa da sahabbansa gaba daya bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah domin tsoron Allah ita ce mafita daga dukkan kuncin rayuwa da muka samu kanmu kuma tsoron Allah shi ne mafita daga dukkan fitina ta wannan cuta da aka samu kai a ciki tsoron Allah shi ne mafita daga dukkan wani bala'i da fitina Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa waɗanda duk suka ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai sa musu mafita sannan kuma zai azurta su ta inda ba sa tsammani wanda duk ya dogara da Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ji san masa domin Allah tabaraka wa ta'ala wato shine mai kaiwa kwar iyaka cikin al'amari kuma Allah kowane abu ya sanya masa lokaci muna roƙonka ya Allah wannan cuta a ce lokacinta ya zo kenan da za ta tashi a wannan duniya Ɗan uwana musulmi yar uwata musulma kofofin alkhairi na samun lada a cikin musulunci suna da yawa sannan sabuban da ɗan adam yake yi ya samu ayyuka nagartattu kyawun abubuwa ƙididdigar su tana da yawa a cikin watan ramadan ana rubanya ladan ayyuka nagartattu idan mutane sun yi banda ma falalar ubangiji da yake yi a sauran wasu lokuta shi ya sa ma manzo Allah yake cewa idan ramadan ya shigo mai kira zai yi kira a daren farko na ramadan sai yana cewa ya mutumin da yake neman alheri lalle ne ka gabato ka aikatar da aikin alheri ya fi wanda kake neman sharri kai kuma ka yi kokari ka daina aikata aikin sharri daga nan ne ya ku bayan allah za mu ga manzon allah yana cewa Allah ya tumurmusa hancin wani mutum wadda Ramadan ya shigo har Ramadan din ya fita da yi aikin da aka gafarta masa ba Allah ya musu hancin wannan Wani yana nuna mana lalle ne mu tashi da ayyuka na gari ayyukan da za su kama mana girman daraja a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala daga cikin kofofin samun lada da kuma aikin alhairai wanda yake iya yiwa kowane ɗaya daga cikinmu zai iya ribantuwa da su ya kuma cimma nasara akan wannan shi ne cikin wannan wata mai alfarma shi ne yin azumin na farko wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je duk wanda ya azumi yana mai imani ya azumci wata Ramadan yana kuma mai neman lada domin gafarta masa zunubansa da suka gabata wannan ba karamar gara ba ce. cewa yau ana kusan 22 ga watan ramadan kenan ana gab da samun wannan gafara bisa wannan hadisi da mutane sun yi azumi har 20 da wala Allah zuwa irin rana cewa kaji ana cewa gobe za a yi sallah Shi kenan gafara ta tabbata kowa an yafe masa zunubansa Allah ka karbi wannan ibada kuma kai mana wannan falalar abu na biyu shine tsayuwar dare manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda duk ya tsaya cikin ramadana ya tsaye dare yana da imani yana son lada an gafarta masa abin da duk ya gabata na daga zunubansa wannan ma babbar gara ɓasa ce wadda allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma dalilin wannan wata din don haka duk wanda ya sallaci tarawihi sannan ya yi azumi wato ya yi abin nan ya tsaya aka yi tarawihi da shi aka yi shafa'i da wuturi da shi babu shakka ba zai koma gidansa ba ji manzan Allah har sai an gafarta masa kuma sai an rubuta masa wadda ya tsaye dare cikakken daren gaba ɗaya a wannan daren a hannun sunan nufin ruwaito wannan hadisi mu yi ƙoƙari mu ga cewa tun da an samu dama sai a tsaya a yi sallar a yi tarawihin a yi shafa'in a yi wuturin ina rantse muku da Allah duk wanda ya tsaya ya raka a goma ya shafa'i da wuturi tare da limaminsa sannan ya koma gidansa wallahi billahi Allah ya gafarta masa kuma zai rubuta masa ladan mutumin da ya tsaye wa dare kwana yana sallah abu na uku karatun alkur'ani mai girma da kuma shi azumi manzon Allah ya ce suna ceton dan adam ranar tashin alkiyama ƙur'ani zai tsaya a gaban Allah a filin tashin alkiyama zai ce ya Allah na hana shi bacci saboda karanta ni da yake yi azumi zai tsaya a gaban Allah ya ce ya Allah na hana shi cin abinci da sha'awarsa da rana ka ba mu shi mu tafi aljanna tare da shi manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai ba mu waɗannan wato ƙur'ani da azumi ceton ɗan adam na hudu yawaita yin sadaka hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa kyauta kuma ruwaya ta tabbatar da cewa yawan kyautarsa ya fi yawa a cikin ramadan yan uwana musulmai akwai yan uwanmu waɗanda suke cikin tsanani waɗanda suke da buƙatar taimako bisa abubuwan da suka faru a baya na killacewa wasu suna rasa abin da rasu buɗe baki ka duba ka gani a anguwa ko da kosai aka toya ka fito da shi kaɗan ka ci wani abu ka ba da wani abu manzan Allah ya ce ladan wannan mai azumin za a baka kada mutum ya rena kansa ya kuma rena abin da yake da shi ya rena abin da zai bayar karewar kankantarwa da abin da za ka bayar manzan Allah ya ce ka ji tsoron wuta daidai da tsagin dibino duk wanda ya tsaga ya ba mu dan uwansa in kwallon dabino ɗaya ka mallaka ka fara shi biyu kai wannan da niyyar ikhlasi da tawassuli dan Allah ya baka lada to Allah din zai baka lada abu na biyar ciyar da masu azumi wato kana iya fito da abinci tun da yanzu an samu dama za a iya sallar magariba mutum ya yi koda kunu ne ya fito da shi akwai mabukata waɗanda suka nema suka rasa wanda duk ya siyar da mai azumi manzon Allah ya ce yana da misalin kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an tauye ma mai azumin ladarsa ba Imam ahmad ya fitar da wannan hadisi abu na shida yin addu'a manzon Allah ya ce addu'o'i guda uku ana amsa su addu'a ta farko mai addu'a na farko shine addu'ar mai azumi idan ya roƙa Allah zai amsa masa ka yi addu'a Allah ya ɗauke wannan cuta ta corona ka yi addu'a Allah ya dawo da harkoki irin yadda suke ka yi makanka addu'a ta aljanna ka yi ma iyalanka ka yi ma ‘ya'yanka ka yi ma gwamnatoci domin su ma suna da babban aiki a hannunsu Allah ya musu jagoranci akan abin da suke yi kuma Allah ya sa tausayi a cikin zukatansu ya lauta sa musu zukata da tausayi sannan addu'a ta biyu ita ce addu'ar wanda aka zalunta in ya roƙi Allah ana karba sai kuma addu'ar matafi na bakwai yin itikafi wanzan tsira sallallahu alaihi wasallama ya kasance na yin itikafi a goma ƙarshe har Allah ya karɓi rayuwarsa wannan hadisi imamu bukhari da imamu muslim da sun ruwaito shi ga waɗanda suka samu dama babu shakka ana yin itikafi domin wata ibada ce kuma a goma karshe ne mafiyanci manzan Allah yake yi abu na takwas kirgado da tsammani a daren lailatul qadar kai kwadayi ka roki Allah kai ta kirgadon za ka samu daren lailatul qadar saboda Allah ya ce mu muka saukar da alqur'ani cikin dare mai albarka wa ya sanar da kai menene dare mai albarka dare mai albarka ya fi wata dubu wanda ana cewa ya kai shekara tamanin da guda uku har watanni ko hudu ne a kai wato inda za ka yi sallah raka'a daya ko raka'a biyu a cikin wannan daren za a rubuta maka ladan mutumin da ya yi shekara tamanin da uku da wasu watanni yana bauta da haka ka roƙi allah ya baka dacewa da samun wannan dare ne. abu na tara wanda kila mai yiwa ba zai samu ba shine yin umra cikin ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa umra cikin ramadan tana daidai da aikin hajji a wani ruwayar manzo Allah yana cewa daidai take da wanda ya hajji tare da ni saboda nuna girmanta imam bukhari ya fitar da wannan hadisi abu na goma al-ijtihadu fil ashr al yin kokari a goma karshe wanda an shiga goma karshe din yau har muna ɗaukar kwaya ta biyu yanzu ake kai a cikin goma karshe da haka kenan za a iya cewa saura takwas ko saura abin da ya shafi ko bakwai ɗayan biyu zai iya faruwa saboda haka kai iya bakin ka wannan sati da ka shiga ka canza dukkan wasu ayyuka inda ba ka karatun Alƙur'ani ka fara inda ba ka tashi cikin dare in an yi tarawi ne kawai kwanciya kake to lallai yanzu ka fara saboda kirda don samun daren na qadr da kuma ba da kokari saboda manzo Allah idan goma suka shiga na ƙarshen yakan tashi ya saurin lawurgen wando wato a ci gaba da ibada a ta da mata a ta da yara yana ta da iyalansa kuma yana raya daren don haka dole ya zamanto cewa mutane sun ƙara ƙoƙari a cikin wannan da addu'o'i da addu'o'insu da sauran salloli da sauran azkar na goma sha ɗaya shi na yin sahur ka yi sahur saboda sahur yana da albarka duk abin da manzo Allah ya ce yana da albarka kada ka rena shi ko da ruwa ne ka tashi ka sha domin mafi rinjayen wasu mutane idan sun ci abinci da asuba cikin su yake don haka shari'a ta yarda da cewa ka haɗi ruwa ko lipton ko da bukurwa ɗaya ne da niyyar cewa ka raya sunnar annabi kuma sahur kai za ka samu wannan albarka abu na goma sha biyu shi ne wato gaggauta yin buɗe baki domin a cikin haka akwai alheri domin manzan Allah ya ce al'ummata ta ba za ta gushe ba cikin alheri Matuƙar tana jinkirta yin sahur kuma tana yawan tana gaggauta yin buɗe baki abu na goma sha uku shi ne samar da sauƙi a cikin al'umma da kawar da kai daga aikin masu jahilci duk da za ka yi cikin wannan wata lalle ne al'umma ta samu sauki dan kasuwa kake ma'aikacin gwamnati kake mai kudi kake ko ma yare ne lalle ne harkokinka da ka duk zamanto akwai sauki a ciki dalilin wannan ramadan kuma idan wani ya sa maka magana saboda jahilci ka ba shi hakuri kawai ka wuce ko kuma ka ce masa ina azumi kamar yadda annabi ya ce idan an zaki ɗayan ku ko an nemi a yaƙe shi ya ce ni mai azumi ne abu na goma sha hudu bibiya da maimaita lafuzan da mai kiran sallah yake yi saboda manzan Allah ya ce idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa inda ake cewa la haula wala quwwata ka faɗi inda ake koyon ka kokoya sannan kai wa manzan Allah salati sannan kai roƙon wasila ga annabi ya ce da ni da kai muna haɗe gobe kiyama zan cece ka ba zan bari ka shiga wuta ba abu na goma sha biyar shi ne kiyayewa akan salloli guda biyar wasu yara ko matasa sukan yi azumi amma sallah ta zama musu da wuya dole ne ka kiyaye salloli guda biyar domin wajibinka ne sannan azuminka zai yi maka amfani kuma sa'annan salloli biyar kamar kogi biyar ne a kofar gidan kowa wanda kullum za ka yi wanka sau biyar manzo Allah ya ce datti ba zai zama tare da kai ba don haka ka yi kokari ka ga cewa ka samu wannan dama abu na goma sha shida yawaita ambatan Allah irin su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah domin ka tara wata taska a karkashin al'arshin ubangiji kuma ka ɗayanta Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka zo da abin da in an ɗora shi akan mizani zai rinjaye sama da ƙasa da duniya gaba ɗaya da haka mutane su yawaita yin wannan domin falalar na goma sha bakwai shine yin sallar walaha mutane su ɗauki wannan ɗabi'a wasu suna cewa wai sallar waɗanda suka tsufa ne sallah ce ta masu imani kawai salla ce ta waɗanda suka koma shi ma annabi ya bata suna da salatun awwabin masu yin sallar walaha su ne waɗanda suka koma wajen ubangiji kuma su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su aljanna wanda duk ya sallaci sallar wara'a ko da raka'a guda biyu ne hadisin manzon Allah ya tabbatar da cewa wannan mutumin a wannan ranar za mu ba shi tsaro za mu tsare shi dukkan ta ko'ina shi za yake daga cikin rigakafin corona karin sallar wara'a domin duk wanda ya sallaci raka'a guda biyu Allah zai kare shi daga cututtukan wannan ranar sau ka mutane balle kuma wanda ya hudu ko wanda ya shida ko kuma wanda ya takwas wannan shi ne iya adadi da ake da bukata sannan kuma cikin gabanka guda 360 manzan Allah ya ce in kai sallolin nan raka'a biyu a raka'a biyu kai sallama to kowace gabar ka ta 360 Allah zai rubuta ba kowace gaba ladan sadaka saboda haka mutane sai su su abin nan wato su kama sa'annan abu na goma sha takwas shine zikirin Allah a gurbin salloli manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk yayi tasbihi yace subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a gurbin kowace sallah 33 mun gafarta duk kurakuran da koda sun kai misalin ruwan kogi ne Allah ya yafe masa su abu na goma sha tara lizimtal istighfari mutane su yi istighfari su tuba ma Allah lalle ne a daina aikata aikin zunubi kun ga yadda zunubi ya dawo da mu kun ga yadda zunubi ya ja wannan bala'i a duniya kun ga yadda zunubi ya kuma mai da tattalin arziki da sauran al'amura suka zama a yawaita tuba zuwa ga Allah domin ta hanyar tuba Allah zai kwarage wannan cuta kuma zai dawo da mutane arzikinsu kamar yadda suka saba na ashirin shine tuba zuwa ga Allah barin munanan ayyuka na haƙiƙa ɗan adam ya bar ya koma ga Allah abu na ashirin da ɗaya shine kafanatul yatim taimakon maraya akwai marayu a cikin anguwanni akwai ma gidajen marayu akwai wasu makwabtansu ne masu mutu sun sani gidan akwai marayu ka yi ƙoƙari ka ga cewa ko da maraya ɗaya ne ka taimaka masa kafin wannan wata ɗin ya fita daga irin darajar da Allah tabaraka wa ta'ala zai baka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana girmama gidan da maraya yake don haka duk wanda ya girmama maraya zuciyarsa za ta laushi da imani na ashirin da biyu shi ne gode ma Allah lokacin cin abinci ko lokacin buɗe baki ko lokacin shan ruwa tare da yin addu'a a wannan lokacin da ba ta kaucewa za a amsa maka ita mutane su yi addu'a a wannan lokacin na ashirin da uku shine yafe wa mutumin da yake da tsanani alhaji mai naira ko wani wanda biya ya san cewa ga wani mutum yana bin sa bashi kuma ya kasa biya yana da wadata ya kirawo shi kafin wannan goma su kare ya ce ka je na yafe maka wannan kai ma Allah zai yafe ma domin ya ce yadda ka kawar da kai a ranar tashin alkiyama ni kuma Allah haka zan kawar da kai akan laifukan ka da kai saboda haka a yafe ma waɗanda suke ma abota tsanani waɗanda ba su da shi kuma sun ci ba shi. na ashirin da hudu shi ne sadiqul hadith wato gaskiyar zance duk wanda zai yi magana ya faɗi gaskiya a wannan gabar lalle ne da azumi mutane su daina ya da tsare rayin da basu san abin da suke ba a cikin facebook a cikin kuma wasu kafafen da ake su ko zumunta ne ko bata zumunta ko sada zumunta ɗayan biyu zai iya faruwa saboda haka ka yi gaskiya domin duk abin da ka rubuta zai dawo ya maka shaida a ranar tashin alkiyama wani lillazi da ya kuce bunar kitaba bi aidihim Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta rubutu amma da hannunsu su ce Allah ne ya faɗa ko ba Allah ne ya faɗa ba ƙarya suke yi suka zana to babu shakka za ka ɗauki nauyin wannan a gobe kiyama abu na ashirin da biyar shine al'islamu nan na. mutane su yi gyara a tsakanin mutane kada ka zamanto ɗan haɗa guri ba ka da aiki sai ka tashi ka je gidan wani ka ce jiya muna shan wa da yace kaza wa da yace kaza akan ka domin batanci ka zamanto mai kawo gyara duk wanda kaga sun saba kai kokari ka gyara su kai sulhu a tsakanin mutane wannan kenan na 26 tawadu ibmati ga mijinta a wannan hali babu shakka ana cikin wani irin kunci na rayuwa dole ne mata su sani ba fa dole ne sai sun samu kayan sallah ba ba kuma dole ne sai dukkan abin da aka saba samu an samu ba ki yi in ki zamanto mai addu'a mai roƙo ga Allah cewa ya buɗa mai gidanki kuma a samu daidaiton wannan al'amari na 27 sadar da zumunci manzo Allah ya ce wanda duk ya sadar da zumunci Allah zai sada shi da aljanna wanda duk ya yanke kuma Allah zai yanke shi abu na 28 shine lizimtar ɗabi'ar kunya ka zamanto mai kunya kana da ɗabi'ar kunya kada ya zamanto ba kada kunya ana jin tsoron ka da rasa kunya kada ka zamanto haka kunya ba abin da za baka a gurin Allah sai alheri dan haka ka zamanto mai kunya akwai wasu mutane da suke furucin su ba sa jin kunyar kowa a duniya dan haka komai ma za su to irin wannan ka nuna kanka kuma da mummunan shaida wanda ubangiji baya son yin haka abu na 29 shine ifsha'us salam wa sallama jama'a duk inda aka haɗu da juna a yi ta sallama Allah ya ce zan rubuta soyayya a tsakaninku kuma da haka za ku shiga aljanna abu na talatin shine shigar da farin ciki akan wadda yake da bakin ciki in ka ga wani damuwa ta ishe shi me za ka yi ko na magana me za ka yi ko na taimakawa da abinci me za ka yi ko na bashi sutura me za ka yi yadda za a yi ka shigar masa da farin ciki ya manta da bala'in damuwar da take cikinsa Allah manzo Allah ya ce idan kai wannan ya fi mutumin da ya zauna ya yi itikafi na wata guda kaga abu ne mai sauki ka ba mutum hakuri abu na 31 biyayya ga iyaye da dama daga cikin sun rasa aiki suna nema da dama daga cikin matasa sun rasa kudi ba jari da dama daga cikin matasa duniya ta daure musu ko'ina, sun rasa gaba sun rasa baya mafi rinjayen sun saba ma iyayensu ne sai Allah ya daure su ya ɗaura gabar ya daura yamma ya daura kudu ya daura arewa ya daura sama ya daura ƙasa ya zama to ba su da mafita babu shakka biyayya ga iyaye da kyautata musu yana buɗe kofofin arziki yana sa Allah kuma ya soka cikin wannan kankarar na biyu kuka don tsoron Allah ka shige cikin ɗaki ka yi nadama watakila da ka taɓa mugayen abubuwa ko ka cirba ko ka yi zina ko ka yi luwaɗi ko ka cuci wani ko ka yi munanan ayyuka ka kwanta kan gadonka kai kuka da irin halin da ka samu kanka manzon Allah ya ce idanun da ta zubar da hawaye dan Allah ba za a kona ta ba an haramta wuta a kanta na 33 karanta kulhu huwallahu ahad sau goma hadisi ya zo cewa wanda imamu ahmad ya ruwaito ya ce wanda zai karanta kulhu wa kafa goma Allah zai gina masa wani gida cikin gidan aljanna ka kulhu wa kafa goma kaga baka da lokaci dan haka ko da yaushe ma kana iya karantawa sai abu na 34 shine tausayi da rangwame da sauki musamman ga ɗan kasuwa ya sauƙaƙa kayansa ya yi wa mutum magana mai daɗi domin manzo Allah ya ce wanda zai ya zamanto mai sassauƙan hali mai rallausan gefe Allah ya haramta wutar jihar dama a kansa hakim ya fitar da wannan hadisi sa'annan sai abu na talatin da biyar wato shi ne da kana kasar makka tsawafi ga ɗakin mai alfarma saboda akwai darajoji har guda 120 wanda in an kewaye ɗakin allah yake badawa banda wannan na talatin da wato shida shi ne a tufin musa ana son ka bude alkur'ani karin rinka karanta ko mahaddisin alkur'ani ana son ya bude alkur'ani a wannan lokacin ya rinka kallon bakin ya rinka fara. domin annabi ya ce wanda duk yake son Allah ya so shi kuma manzon Allah ya so shi ya karanta qur'ani a cikin takaddarsa wannan daraja ce ga waɗanda suke ma'addata da ma waɗanda ba masu hadda ba imamul bayhaqi ya fitar da wannan hadisi na 37 shine wato raddi ko juyaswa akan mutuncin mutum musulmi kana zaune sai wani ya ma sallama idan ka fito buga gaisa sai fara kawo bulmar wani to ka yi raddi a kansa ka ce ba na irin wannan zancen shi ne ka kare mutuncin wanda ake son a bata ka kare mutuncin wanda ake son a zaga ka kare mutuncin wanda ake son a ciwo mutunci to kai kuma zan hana duk wulaƙancin lahira ya same ka in ji Allah wato zai zamanto cewa zan baka aljanna Allah zai kare ka daga dukkan waɗancan al'amuran na 38 ne kwaɗayi wajen wato yafe ma ko ba da ajiya Shi ne ka ba ma'alla Allah ajiya wato shi ne kai sadaka ko ka bayar da rance waɗannan su ne abin da ake bukata sannan ku yawaita addu'a ya ku bayan Allah ku yawaita addu'o'i wato a wannan lokaci wato saboda kuna lokacin da ake karɓar addu'a da haka muke addu'a Allah ka karfafa musulunci da musulmai Allah ka dauke mana wannan annoba Allah ka dauke mana dukkan bala'i Allah ka dauke mana wannan musifa Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi ruku'in mu Allah ka karbi addu'o'in mu Allah ka karbi sujjadar mu Allah ka karbi tilawar mu Allah muna tuba gare ka ka karbi tuban mu Allah muna roƙonka ka kyautata sha'anin shugabanni ka sa musu adalci ka cusa musu tausayi a cikin tsoro a cikin zukatansu ka tilasta musu yin adalci ka yi riko da hannayensu zuwa ga abin da zai zamanto alheri ya Allah muna roƙonka wannan annoba ka ɗauke ta ya Allah muna roƙonka aljanna ya Allah ka warkar da marasa lafiyarmu ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka gafarta mana ala fasallu ala al al mustafa كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن والزلازل اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل قراءتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل سجودنا اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل الجنة مثوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصله ولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى الخير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة